Ana gudanar da ranar muhalli ta duniya ne a duk ranar biyar ga watan Yunin kowace shekara kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don ƙarfafa aikin wayar da kan jama'a da kuma ɗaukar matakan da suka dace don kare muhalli. Aisha Gaya wata 'yar makaranta mai shekaru goma a duniya ce. Sunana Aisha daga makarantar Satellite Schools. Yau aka kawo mu nan saboda datti a cikin Najeriya. Dattin zai iya cuta wani abu kowa ya kula da muhallin mu. Babban Jami. jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya Matash Mali ya bayyana cewa lokaci na ƙurewa a aikin kare muhalli a faɗin duniya sakamakon yadda matsalolin ɗumamar yanayi ke ƙaruwa kuma ya zama wajibi ƙasashen duniya su ɗauki matakan gaggawa don samo mafita mai ɗorewa. La'akari da cewa babu inda 'yan adam ke da shi face doron ƙasa. Based on reports the UN has commissioned and received, we're running out of time to preserve this planet. Global warming is increasing at a pace that is not sustainable. So there is a sense of urgency that we have to protect the earth that we have. We have to make sure that this planet remains livable. A wani bangare kuma wani matashi mai aikin dasa bishiyoyi a ƙarƙashin ƙungiyarsa ta Fanasiya Dahiru Muhammad ya yi bayani akan batun ɗumamar yanayi a daidai wannan lokaci. Matsalolin da aka fi damuwa da su a yanzu a harkokin canjin yanayi yana da kaman shi ɗumamar yanayi abin da ake cema greenhouse effect abin da yasa aka damu da shi saboda shi yana da da matsaloli sosai da suka danganci lafiya duk inda ake da wannan dumamar yanayin zaki ga cewa productivity wato amfani na namu kan yana yin ƙasa sosai saboda in mutum yana cikin zafi yakan gaji sosai so ayyukan da ya kamata ya yi nashi na kan kanshi ma bai iya yin su sannan suna kawo matsaloli musamman dehydration kamar bushewar ruwa a jiki wanda zai iya baka matsaloli a koda da sauransu sannan shi kanshi zafi yana kawo matsaloli da suka shafi kwakwalwa a kai so a hanyar lafiya wannan yana da da matuƙar illa sannan akwai cututtuka da dama da suke da dangantaka da hanyoyin numfashi irin su asma dinnan su hawan jini wanda duk suna da dangantaka da rashin ingancin iskar da ake shaka so su bishiyoyi har yanzu su ne abubuwan da suke wadata mu da wannan iskar ta amfanin mu na yau da kullum Allah ya halicci duniya in the sense that bishiya tana baka wannan iskar oxygen din mu kuma muna fitar da carbon dioxide wato CO2 wanda ita bishiyar take amfani da shi so a iya nan ne dan adam yake samun wannan iskar iska mai amfani to amma yau mun samu kanmu a wani yanayi da ake zuwa a yanke bishiyoyi ta kowane irin hali wajen yayi zafi sosai saboda akwai bishiyoyin da su suke taimaka wajen sanyaya muhalli misalin irin su sune irin su zaitun irin su dogon yaro saboda yadda suke jan ruwa daga ƙasa canza wannan ruwan ya koma zuwa iska mai sanyi to babban abin da ya sa muke shuka shine har yanzu babu binciken masana ya babu wani abu da yake da tasiri wajen sanyaya muhalli da kuma samar da iska inganta ingantacciya da kuma taimaka mana wajen ɗauke sinadarai masu guba sama da bishiyoyi. An dai fara gudanar da bikin ranar muhalli ta duniya ne a cikin shekarar 1973 bikin da ya kasance wani dandalin wayar da kan jama'a kan al'amuran muhalli wanda ya hada da gurbata ruwa yawan jama'a dumamar yanayi kashe-kashen namun daji da dai sauransu. Halima Abdulra'uf muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.